a cikin wannan makaranta ta kulliyatu abubakar maji daɗi al-islamiyya da ke cikin garin argungu a wannan jiha ta mai albarka jiha kari a cikin ƙasarmu najeriya idan ba a manta ba ci gaba da karatu wannan littafi na wato wa adabul islamiyya wanda muke gabatarwa littafin da babban malami a sheik wahid abdulsalam bali ya wallafa littafin da gwargwado yana jan hankalin mutane game da abin da ya shahi tarbiyya kyakkyawar alaka kyakkyawar mu'amala da allah subhanahu wa ta'ala kyakkyawar alaka da mutane kyakkyawar alaka da duk wani wanda kake hulɗa da shi idan ba manta ba jiya Ashe kuma alaramma adamu nuhu ya fara gabatar da karatu yana cikin bayani akan adabul hajji wal umra idan ba a manta ba jiya ya ambata mana ababe guda hudu daga cikin ladubban aikin hajji da umra ya yi mana magana game da tattali da kiri wanda za a yi ta hanyar tuba ta gaskiya da gaskiya ga Allah sannan na biyu mayar da wanda ka zalunta ka mayar masa abin da ka zalunta sannan na uku an yi magana game da wato annafatul halal ya zamana abin da za ka jirga-jirga da shi tun daga biyan kujera duka dai abubuwan da suke da alaka da aikin hajji ya zama na halal ne wannan karatu ne wanda ya ratsa zukatan mu kware da gaske irin lura da yanayin da muke ciki yau da haramun ta zama kusan wato ruwan dare sai wanda Allah ya tsare to muna roƙon Allah Allahumma agrina bi fadlika amman suwa ya Allah ka wadatar da mu da falalarka da halalinka ka nisantar da mu daga haramun ya karamta ya kware da gaske cikin mutane wanda baya mu'amala da harama sai wanda Allah ya tsari to Allah ka samu cikin wa'annan wa'anda ka tsari to yau za mu tashi ladabi na hudu ya ce ladabi na hudu shine al-ikhlas wato ikhlas yana daga cikin ladubban aikin hajji da umra mutum ya zamana ya yi ikhlas da ake mai ikhlasi shine tsallakake niyyarsa a cikin aikin hajji idadan wata jahizar wa ya zama na tun lokacin da mutum yake shiri ya zama na manufarsa shine Allah yake nihi da wannan ibadar ta ake galibi za ka ga wasu mata hawaɗe wasu kai mutu sai dai a mutu amma ba a zuwa a ga ɗakin Allah hmm. sai ta sai ta yi ta ƙoƙari ya ki halai ya ki haram ta samu dole ta dai samu ta sai to in za tana ci ne kuma zai taɓa za ta kira ko ba a sai mun kai wanda nan niyya ta samu matsala dangane da irin wannan matsalolin suna nan birgit to idan mutum dai zai je aikin hajji ana son ya tsarkake niyyarsa ya yi don Allah tun tattalin da zai yi da shirin da zai yi da abubuwan da ke da alaka da ibadar da zai yi don Allah malaki fatis haini an Umar bin Khattab radiyallahu anhu ya zo cikin Buhari da Muslim daga sayyidina Umar dan Khattabi anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce al'amalu bin dukkanin ayyuka suna gudana ne da niyyar da mutum ya yi al'amalu bin akwai innamal a'malu bin akwai innamal a'malu bin duka ruwayoyi sun tabbata akan wannan to al'amalu dukkanin ayyuka da ke sani duk wani aiki in ka ga mutum ya yi shi to akwai niyyar da ya sayi wani abu. yanzu dai yi a cikin karatun nan da nake yi ban san manuwar da ya sani kan yi ba akwai manuwa ko dai ta kwarai ko mummuna ko a yi don zirge wani ko don a bata ma wani rai ko don neman suna ko don neman kuɗi dole akwai niyya babu yadda za a yi mutum ya yi aiki ya ce bai da niyya cikin aiki to al'amalu bin niyyati dukkanin ayyuka suna gudana ne gwargwadon niyyar da mai soyayya in akwai niyya mai kyawo Allah ya karbi aiki in akwai niyya mara kyawo sai Allah ya yi fatali da aikin ya yi wurgi da shi wani kullum ri'in manawa duk wani mutum da kaga ya yi aiki akwai niyyar ta ya aiki kuna ji jama'a don haka faman kana hijratuhu ila Allah wa rasuli wanda hijratu ta kasance zuwa ga Allah da manzonsa fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi la da na kuma zuwa ga Allah da manzonsa wa man kana hijratuhu lid-dunya wanda hijirarsa kasance don duniya ya yusibuha wanda yake kokarin ya samu a aw imra'atin ko wata mace ya tazawwajuha wanda yake so ya aura to fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi hijran na komawa zuwa ga abinda ladan na komawa zuwa ga abinda mutum ya hijira akai ladan hijirar. tana komawa ga niyyar da mutum wannan sikeli ne na awon duk wani aikin ibada wanda ya je aikin hajji don Allah don neman yarda Allah da koyi da karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam to sakamako ne na wurin Allah wanda ya don a don wani ya goranta mai don wani ya ba shi haushi wani maroƙi yake mana don Allah ka bani kujera daga da aka goranta ni yana faɗa wani mai gidan mai gida ka bani dai kujera kullum gori aka yi man taɓa zuwa ba ba ni in ta yi yanzu wannan kun ga don ne don a gora yana son ya yi maganin gorin da aka yi kun ga babu wa Allah irin wayannan mutanen duk mai zuwa aikin hajji zai ga mutane ga sunan babu alƙibla ban taɓa ganin inda ƙazanta ta taru inda za ga kazanta ana ibada cikin kazanta ina nuna cikin rashin ilimi wallahi irin wurin aikin haji wallahi irin wurin aikin haji ban taba gani ba inda za ka ji siyo ka ji takaici in ga al'umma irin rayuwar da suke yi wurin ibada su wurin aikin haji da umara saboda galibi ibada ce maliya ibada ibada ce ta dukiya to sai ya zama kuma galibin dukiyar nan hannun masu ita ba su da ilimi don haka har alfahari ake yi kai mai ma kuɗi kake mutum nawa ka kawo mu je in gwada mata wagar da na kawo wadda shekara na ɗidin mutum sun kai ɗari biyu da hamsin wayanda da na kawo aikin hajji kai mutum nawa ka kawo mai arziki ko matsayaci umuran nan haka zaka ji masu kuɗi na tattaunawa gwargwadon arzikin da gwargwadon mutum nawa ka ɗebo ka so da su umara yasa kun ka ga biya da ake nuna ma masu arzikin nan wai don ba a zuwa aikin hajji ko don ba a zuwa umara su hidda wa'annan kuɗin su taimaki bayan Allah ba su yi don baban wasu Allah ba sannan wasu da suke zuwa aikin hajji ko umara ba wai manuwarsu ibada ba gudu na suke wa talakawa bari su gudu su koya kada talakawa su dame su da dabbobin layya kada talakawa su dame su da neman su taimake su da abin da za su yi sallah karama sun su umara wani da an ce azumi ya yi raji ya wurga ya sheka ya koyi saboda guje ma talakawa saboda galibi wurin aiki hajji wuri ne wanda kowa ta kai ne ya kai zai yi wahala haka mu suna azama wani nauyi to Allah ka tsarkake mana niyyar mu ka sa dukkanin ibadodin mu mu yi su don Allah ta neman yardarka rawan nasa'i bi sanadin hasan imam nasa'i ya fitar da hadisi da isnadi hasan an abi umama ta al daga abi umama al-bahili radiyallahu anhuma Allah ya ƙara musu yadda ko kuma Allah ya yadda da aikinsu wannan kalma mun saba da ita mun saba da ita ta zauna bakinmu da ita muka aka tarbiyyance mu yasa galibi biyu da suke fassara sai ka kawo amma wanda dukkaninmu mun sani sahabban annabi Allah ya riga ya yarda wata dai kawai yarda musu da ayyukan su ya karba musu to Allah ya yarda da mu baki daya yace abu umama al-bahili yace jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wani mutum ya zo wurin annabin rahama ila da aminta Allah tabbata a gare shi fa qala yace ara aita rajulan yace ya manzon Allah ka bani labari dangane da mutumin da gaza yaltamisul ajra ko kuma ara aita rajulan me za ka ce me za ka ce dangane da mutumin da gaza ya fita wurin jihadi sun ajara wa zurkira yana neman lada kuma yana son a yaba ya raba kawa kenan ya ji ya raba kawa gida ji yana neman aljanna yana neman yabon duniya ana son ana fara ana karo, ana neman duniya ana neman lahira ba su yiwa babu yadda zai ai aiki a ce ana nuhin duniya da lahira sai dai ana nuhin lahira to sai bukatar duniya kuma ta biya amma in an kai don duniya kun gane kuma da niyyar bukatar lahira ta biya sai to ya bar ma duniya ka je duniyar da 'yan duniyar da kawwa su biya ka amma duk wanda ya aiki don Allah don neman yarda Allah don neman yarda Allah to Allah ko zai ganin mai kuma ya biya mai bukata ta ta lahirar kuma ya biya mai bukata ta ta duniya man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nuridu ku kalli wannan aya akwai haɗari Allah ka sa duk abin da zamu yi mai danka dan neman yardanka wallahi wanda ki zai aiki kuma sai ka aya ba kaga mutum ya hau bai ya sauko sai ce ya ta ce wa wa'azin nan ya haɗu da ke ai nima ina jin jiki na ana ran mai hau bai ko ya hau teburin musabaka ya sauko sai ce ya sai ka zuba karatu ai da ke ai nima na san na zuba shi ke ai nima ke jiki na ma ina jin haka ai ina kiyaye sosai ta Allah jama'a wanga akwai manuwa kwanakin zuciya ta to Allah ka tsarkake mana zukata kai abin da aka so duk da wani kai ba ka ce mm, ya Allah bar magana kai wani karatun nan ya kai karatu kake wani karatu mu dai Allah karba muna karatu ina ya kai karatu tunda babu tabbacin Allah ya amsa ko bai amsa ba kai za ka ce maka kanka ba wani ya yaba ka ce kai ka zuba karatu ka zuba karatu ko sai zuba karatu yace ban gane na zuba karatu wallahi ke karatu ha ni gaskiya ban gane ya karatu dan ba ni da ne karatu Allah ma ya yi da shi ni wa ga magana mari ke da Allah daga min da mai kifaji da kuka da Allah daga min da ni bi Allah ka yaye ni sai ma ya akwai naki ne Allah ka yaye ni kuma mu daina ganin mabiyan mu na zuga mu da wani lokaci shi na matsala mabiya Da hanci yanzu wanda za ta yi karatu a hizo na kusa da na ƙarshe ko na kusa da karfe yanzu za mu kirayi jigajigai su hito to jigajigai hada fiye sai su yi ta jigajigai yi su manya ne to a ƙaddata ma ana ɗabi'ar in wa'azi ne ko musabaka a al'adance an zo musabaka masu hizazzan sama su a ƙarshe kuma haka tsari yake ba a mimbarin izala galibi ba ko ina ba manyan malaman da aka je da su su aka kai kusa da ƙarfi ko ba haka ba manuwar su bi ne ba wai wata manuwa ce ba in an ka sa wa'anda aka je da su da sun gama wa'azi kowa ta yaje zai mu wani wa'azi na malam wani ɗaya hikasta da ku aka kuskura duk an ka sa malam wani farko to shi ya gama sauraron wa'azi ya ta ɗaya zai ya ji mu amma dai mu sai kyauta niyya jin an sa ka karshe ko an gile ki karshe an ce ki zo ki yi musabaka kan riya girman ka ya goci ki sai istighfari ki tsarkake ga Allah saboda ne gudun kacce fada cikin bala'i ki karatun ki ya zama ba don Allah ki ba Allah kare ki to shine yake cewa yaltamisul ajra wa zikra malam shi mutumin da ya yi ibada da irin wagga manufa ya yi ibada don Allah don neman lada don neman yabo shin malahu ni ke gare shi kun mala da mai karanta bada ya lahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la annabi lada dai in ita aka ko taro bai da ko kwabo komi bai da na lada sai ya je kiyama ya ga ana ba da ladan masu aikin nan sai ke musu ya ga layin mujahidi mujahidi sun yi layi wanda suka mutu wajen daga ya shiga layin ana ba mujahidi ana ba mujahidi ana kawa kusa gare shi sai a tsallake shi sai shi koma can layin baya kuma shigowa ana bai ana bai ana bai ana bai sai an kawo kusa gare kuma sai a tsallake shi sai ana hukuma layin baya sai a, ah, shin wani ni a ce to ni kai sai a, ah, shin ba layin mujahidi na namu masu jihadi wanda suka mutu wajen daga a cire eh, layin suna kai kana cikin su sai ki kwarai ta ce to don wa kai jihadi sai ki jiru ta ce don Allah kai tsakaninka da Allah don Allah kai sai ki a na don ake gwarzo niki. ake to ka ci kenan da sai inda waɗanda sun kace gwarzo haki su ka lada wallahi a Najeriya muna da malumma jibga jibga wani malami in ki ganin manyan malaman mu da muke da su sai ka haɗa mutum uku wallahi ba su karatu ne ba amma bai yadda ya hau min bai wallahi in ka aza ya su mun bari ka zai wallahi an ka aza hadisu min bari ka ce zuwa zai kuka izin don gani ka an tona mai arziki kenan ta kawatin ta bayyana da hili kowa ya tsari har cikin 'yan makamanta ba ko da hakan da wayanda ba su yi zuwa da hili irin su uwai fulkarni mutum ne da Allah ya ma'arzikin duk wasu addu'ar da ya yi kun sani Allah na amsa yawon garuruwa ya kabe zama gari guda da ya ce gari guda wani ya zo ce da Allah wai da Allah bawan Allah ga tunda ba a gane shi na ba da Allah bawan Allah ga kasa ni cikin addu'a in yayi addu'a mi an matsalar ka idanu na ka ce zai ce Allah ya baka lahiya da ya faɗi haka da sai ka warke da ka faɗa mu wani gobe ya tuwo inda ka sai ce barin gari ɗin zai Allah ya tona min asiri bari in bar garin ka to mu yanzu duk wanda Allah ya ba wata baiwa kan wani ɗin zai buɗa yau a ce Allah ya azurta mutum da ya yi rukuya a warke a'a sai rediyon a kaduna talla ga ɗan gado ɗan asali wanda sun ga gada uwaye da kakanni ni ko ga gada uwaye da kakanni ba da magani wallahi babu wani tankawo babu mai iya sa ba da magani ya tasiri sai da ta Allah to Allah ya kare to qala lahu rasulullahi la shi lahu fa'adaha salasan ya maimaita wannan magana salasa marratin hasso uku ya kulu lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam duka dai annabi na ce masa a alau sun maƙala sannan ya ce inna allaha la ya qabalu min al'amal Allah baya karɓa daga aiki illa ma kana lahu khalifat sai aikin da aka yi kibanta da shi wa bihi waje haka ne waje bihi aka nemi wa bihi waje hu aka nemi yarda Allah da aiki to ai magana ta kare jama'a kawai ya rage namu kuma wallahi jama'a aiki da ka gani tasirin aiki ikhlasi yanzu nan ina sauraron wa'azin mala abakar giro da ya yi jiya abin nan a zuru yana magana ya ce ku saurara ku ya ce mu dinnan da kuke gani a izala in an kwatanta iliminmu da ilimin malaman izala daga wa'azi ya ce mu iliminmu ba ma wani ilimi na ba iliminmu bai faskara karya ba ya ce amma kun san me yasa Allah ya ɗauka darajar mu me yasa Allah ya taimake mu yake saboda lokacin da mun kawo da da'awar mu ba mu yi da nihin neman wani abu kuma haka yanzu nan da nake irin haka da shekaruna malam gida ko da ya kai irin shekaruna abinda nake da jibiri ko da yake kamata kun fahimci ni jama'a ko da yake kamata abinda yau nake da jibiri kun fahimce ni yake amma yau ga nan ko ina sunan mu ya kai Allah ya ɗaukaka mu yake abu na biyu tauhidi karantar da mutane tauhidi da ikhlas ana nuna mutane su tsarkake Allah da niyyarsu su yi aiki don Allah su daina shirka a daina gurwani a daina kaza yake shi ka Allah ya ɗaukaka mu yake amma ana maganar malamai mu malamai ma mutu inda ga farfesoshi nan ga doktoci nan yake mu malamai ma mutu da saboda Allah wannan magana ba magana ce ta adalci ba to ke ga yanzu wanda duka ganin shi wai yana nuna cewa shi ne karatu na to da kai ne ma yana cewa shi bai ma ya karatu ba yahudu to wannan shi ne mutum ne zai tashi ku duba na yi magana satin nan na ce duk wata lokal government a Najeriya babu lokal government din da malam da ya kawace guda babu local government kwaya ɗaya a Najeriya wadda aka samu malam gida bai taɓa shiga ta babu ta kuma da sunan wa'azi babu wata local government guda a jamhuriyar Nijar wadda malam gida bai ya da sunan wa'azi ku gaya mini wane wane na a haka nan wala hadun Najeriya ban san malamin da a haka ba kuma ga wannan lokacin da ake wannan da'awar jama'a bayan Allah nan mota kasuwa suka shiga irin waga dogon baro can sama su shiga a hau can lodi wata rana sai sun ji wani da ɗan rediyo ne ya sawa a wa'azi na malam gero da alaran ma'anar suna saurari suna ciki sai wani ki wala ne ne wa da ina so ne kuma ina son in gane sai ta alaran ma'amiru ke fito ai mai wa'azin da haka saurari shi nan sai ce na ta da ce ga hannun zan mota iska na fito sai Allah ku sai to yau dan mutum Allah ya yi matsayi wai sai ka dawo kana hasara shi kana hasara wai Allah ya ba shi kaza Allah ya mai kaza wallahi jama'a daukaka da kuma gani da matsayi daga ikhlasin ka in ka tsaya ka niyyar ka cikin aikinka Allah in ya ga dama ya ɗauka ka duniya ɗauka ga lahira in ya ga dama ya ɗaukaka ta duniyar kowa bai san ki ba har da garin ku ba a jin sunan ki ki zauna nan cikin garin ku amma sai an sai lahira ai miki baje kolin daraja eh ai miki baje kolin ɗaukaka mutane su ta ganin ki kamar wata saurara ce sai wai wace ta wata ce ke ina ya boye Allah nan da an ce makaranta suka zauna na laƙa da mu ke ita wace na wallahi ita saboda ta yi wani aiki wanda Allah ya yi da duniya kowa bai san da ita ba kun manta wata goyar Allah tana ba ɗanta mamma ku yi hankuri ba na so in tsawaita tana ba ɗanta mamma a lokacin yaron na tsotsan mammanta ko kuma wata yarinya ce an ce yaro ne ko kuma mace ko ko jinjiri ne ko jinjira sai an ka biyo da wani bawan Allah ko da wata buriyar Allah haka ruwaya ta wani bawan Allah ko wata buriyar Allah yaron dan karami yana shan nono kamar in yaron nan naku kuma shan nono sai an ka biyo da wata buriyar Allah ana ta bugunta ana cewa ta yi sata ta yi sata ta yi zina ta yi sata sai dai wannan uwar da nake ba yaron ta nono sai ta ce ya Allah ya Allah kakkasa diyan nan tawa ta zama kawar boye Allah gada aka bugu da takalmi ana masa ihu ana cewa ta yi sata sai yarinyar nan dai ko yaron ne yake ba ja'alni ha ya ya ta ko dan jariri na yake Allah ka sa ni irin ta kowa ta ce Allah ya kawo can sai ga wani bawan Allah wani dattijo wani tsoho saman doki ya sa alkabba ya doki ne ya sa komi ya hito a can a can ita mai kyau sai matar ga ta daga kai ta kalli bawan Allah ga da irin matsayi ne alama babban mutum na ta ce ya Allah ina roƙonka yaron ganawa ko yarinyar ga tau Allah kai masa matsayi irin nawan ga mutum yarinyar ga an kace ko yaron ga ta ce Allahumma la taj'alni mislahu Allah ka kasa ni misali sai to akwai ko magana ta da aka yi bincike sai dai aka yi mata bayanin cewa ai ta ce ai abin da ke waruwa wannan tsiyaniya da aka yi ma ihu ta ya sata ta yi zina wallahi ba ke ba sannan shi wannan mutumin da kuka gani da ado da kayan kwalliya da ne duk na haramun na mazananci na fasiki na kazana to amma mu yau jama'a mu waye gari wai kasa babu mai daraja sai mai kuɗi babu mai daraja sai mai kudi in eh, wai wanda duk bai da kudi bai da kima ina zamu da wagar rayuwa tsoron Allah ka babu ruwan mutane da shi babu ruwan mutane da darajar ka kai dai in ba ka da kudi yau ba kowa hake ba kai ubangiji Allah ka ba mu cika da imani ina ji muna tsoron wannan rayuwar da muke yi kun gane ko to saboda haka wayannan abubuwa suna nuna mana akwai hadari kwarai da gaske ladabi na biyar ikhtiyarur rafiq salih ana so idan mutum zai je aikin hajji ya tsaya ya tankaɗe ya rairayi ya zaɓi aboki na kwarai wanda za ku je aikin hajji da ita tun wanda za su zama aboki ki tun nan kai haɗakin da za a yi rabon ku yi tsaye gurbin ku a haɗa ku da mutanen kwarai wuri guda rawar tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito hadisi wa hasanahu an abi hurairah qala qala rasul sallallahu alaihi wa wa sallam annabi rahama ida da abincin Allah tabbata a gare shi ya ce ar-rajulu ala dini khalilihi yake mutum yana kan addinin aboki ne sun kace in baka san gari ba anil mar'i la tashab la tashal haka ne yawwa anil mar'i la tashal ko wa absat qarinu mutum in kana son a gane wanga an banza na ko dan kwarai na kalli abu ce ni kullum kuna ba da mamaki wallahi ƙarya ta wallahi kuna ban mamaki irin wasu mutane da ma gani tare da mu ai mu muna da abokan da ɗiyan banza ne yau ina suke sun da mu ko su rabu da mu ba tsakaninku da Allah ke taɓa ganin wurin na nazo da wani mutumin banza biya da kaga wani mutum yana lalaben mun ce zauna ta da sau, wala shi da kiyaye da kai ne saboda ni sai ya fata yi abinda haka so zan zan nemi tsarin Allah daga miyagun halinka ka kare ni da in ka so don ka lalata zan nemi Allah ya tsare ni to amma abin mamaki ku mata sai ka ganku da wasu kawaye miya yasa wa'annan miyagun kawaye su ne suke lalata da yawa wata yarinya ba ta zina sai mugun ya kawata sa ta yi zina wata ba ta kaza sai miyagun kawaye su sa ki ar-rajul ala dini khalilihi mutum yana kan addinin abokinsa mutum yana ni kan addinin abokinsa ko ba haka ba mutum yana kan addinin abokinsa falyanzur ahadukum ɗayanku ya yi duba ya gani man yukhalilu wa zai abu tabi mun karanta da ku duk da ɗanka ai za ka yi tsayin daka ka zaɓen mai aboki ni abin da dai ka bani mamaki da yaran nan da yawa za ka ga yarka ko ɗiyarka ko ɗanka da wani mugun yaro sai ka harare amma yaran ba su jin harara mu muna yara ni na sani mu muna yara idan mun ka zo gidanmu da miyagun abu kanda uwayenmu ba su so da sun kalle mu sai dai mu ja mu mu san mu hita waje da ke mu ce ha ni ban san waɗanda yara na kai Allah ka tsaya mu Allah ka tsaya mu yaran mu yaro ka daka mai harara bai koda ba eh kuna lura da haka nan ara masu ku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun ji abin da matan nan take faɗi ta ce wallahi malam ƙara ma ƴan san cikin sabon zama can irin eh, eh, bariki bariki din nan da yaran nan da cikin gari yanzu inda dina nan waɗi sai ƴan cikin gari suke na aibarta su eh yasa Allah muna roƙonka duk wanda a cikin gari Allah ka wadata ka ba ya dama da zai dan gurgusawa yace inda zai samu ya ya ne tarbiyyar da ya kai wallahi akwai ban tsoro jama'a eh yaro ka hararai ni abin na ban mamaki na faɗa mu. ku saurara tabbas shi yaro bai san ni an mai kyau ba mai an mara kyau amma ya kamata ya lura da abin da uwaye ne ka lura da amma duk da haka jama'a ku saurara kada mu yi ƙasa a buwai amma aiko ku ba ku yi sai na haɗa mu sai na haɗa mu ko ku ba ku yi? ni a rashin jin ku sanda za mu mara karatun da ce muku ni duk kuto to da yan nan naku yan matasa a san karatun gadar kun taho da su to ba ku taho da su ba me an matsala wata na ita to aiki yadda san take makaranta kuma an ce an sa littafin yana da bambanci da wanda nan ga ki ga ta ayi karatu ta jiya ke jiya eh wai ku kuna ganin babu ai zama da su ku kuna nesa nesa da su ku jawo su ga jiri mana eh wanda suka ayyukan gida to in dai suka aiki kuma ba matsala ba ce eh wannan kuma kun ga akwai uzuri eh in dai a wannan da uzuri to amma a sai ma yaro littayar ya je a yi karatun da tun da an sa littayar makaranta sai a sa mai kaɗan kaɗan ke ko sai kace mai taho jiya ko taho jiya bari in zan ƙara ma ko da malaka ya muku ka'iya ku zan yi musu haka sai a daddaka musu to a dai in dai sai da a daddaka babu matsala a daddaka musu ba matsala ta ba a dai daddaka Allah ya taimake mu wannan wa fi riwayatin li Ahmad الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالط ɗayan ku ya duba ya ga wa zai tuɗe mu'amala da shi wallahi ina gaya muku Allah ya sani muna yaran mun tashi cikin wasu yara ba dan kariyar Allah ba mu da yanzu mun zama tari da an gama da amma cikin yarda Allah da kariyar ubangiji Allah ya kare ku sun tambaye sun lalace har yanzu magana gada da kai mu har yanzu magana gada da kai mu na san wa'anda wallahi mun tashi tare da su tun wannan lokacin ba da kirki na ba kuma har yanzu suna nan ba da kirki amma suna cikin rayuwa ta wahala suna cikin rayuwa ita don ka rayuwar kunci Rayuwa ina zan dafawa saboda mai an biya Allah Allah ya kare wani zai gaja ce kai wani hannina na wani kirgi kai na sun kai nina su ce kai nina kai na sai ne wani iskanci ka sanata da kai faɗa min ka san iskancin da mun kai tare faɗa min goranta min in ka sani sai mutum ya kwata da Allah da ya sa an yi wani abu faɗa ma zai yi ba ita a kama ta sada mun kaka zira Allah ya kare ni rawa Abu Dawud daga sanadin Hassan an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا شقي النبي رحمه sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa la tusahib kada kai abuta da kowa eh kada kai abuta da kowa illa mu'minan sai wanda yake mummunina kai kada kai abuta da kowa sai wanda yake mummunina sannan wala ya akul ta'amaka kada wanda ya ci ka illa da kiyin sai mai tsoron Allah jama'a ku ji in ka san mace ba mutum ne kware da ba ta to gidanku sa mata gara ta filan ka ku ci tare kuna ji kowa sai ki ce in za ku ci ka ku tanu da hannu saboda albarka da alkhairin Allah bai kika sauka irin wannan wurin ita na wurin ba ba ma magana ce ko wurin take albarka ba ta sauka sai ku bari in gaya muku akwai mutanen da in suna zaune ga wuri albarka ma ba ta sauka wallahi albarka Allah in tattin karo area akwai mutanen da in suna cikin unguwa wallahi ba ta sauka wata rana abu da yana wa'azi yace jama'a don Allah wanda ya sanya yana da hali kaza don Allah ya ta bar wurin ba ya kuma ta don Allah jama'a mai hali kaza ki ta da wurin ka, kowa bai tashi ba ya kuma ta don Allah jama'a mai hali kaza ki ta da bar wurin ka, saboda albarka ba ta sauka hina nan sai wani bawa Allah ya zaɓi ya zaɓi da ya kake ya an jimu ya bar wurin don hali ne ne abu wurin da ke kuma ba tonan asiri ne mai ba haka manzon Allah ya muna ya tara wanda ya san kuna ji ya ce haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya muna sai ga wani bawan Allah ya tashi da haka ya jama'a tsakani da Allah matukar muna son kukuta da samun tsira mu san waye abokin wasu da kuma gani suna yin tabbiyar ku sai ta da su ku rabi da su ba abokan ku bane don ba hali guda ba Allah ya taimake mu wa ya haini. عن أبي موسى يكفي وفي الصحيحين عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما مثل الجار yake cewa yace innama masalul jalisus salih yace lalle abinda an misalin wato abokin zama na kwarai wal jalisus su da misalin abokin zama mumuna ka hamilul miski kawan mai sai da turare ne almiski wa nafiqil kiri da mai zuga zugi a makera fa hamilul miski mai sai da turaren almiski in ka yi abu tare in ma an yi ka ko dai ya ɗiga maka wannan turaren wa in ma an tubta a birhu ko ka sai turaren daga gare shi wa in ma an taji da minhu riha ban ko ka ji wani ƙamshi mai daɗi daga gare shi wa na fi kulkiri mai zuga zugi a makera in ma an yi ka siya baka in kai abu tare shi ko dai ya kone maka suwahi wa in ma an taji da minhu rihan khabisan ko kuma ka ji wani ɗoyi mai ƙarni daga gare shi to duka wannan ne ake kamanta muna ana kamanta muna abuta da mutumin kwarai da alherinta da illar abuta da mutumin banza abuta da mutumin banza zai wahala a tsira zai da kakkai yadda ka sa abu tare mai zuga zugi a makera ba za ka iya kubuta ba shi ma ba za ka iya kubuta ba Allah ya sa mu dace kuma Allah subhanahu ta'ala ya datar da mu na daga cikin ladubban hajji da umra kitabatul wasiya kitabatul wasiyati wato rubuta wasiya yana daga cikin ladubban wanda zai je aikin haji ko zai je umra batul wasiya ya rubuta wasiya fafisa fi haini wani abdullahi bin umara ma الله عنهما Rasulallah رسول الله صلى alaihi عليه وآله وسلم قال ina jin dai ma'ana wasiya ba mai bukatar sai na hada ne aka ce wasiya wasu muhimman abubuwa hmm? da kake son yi ko kake so a yi ma ko ba ka da rai ka rubuta idan kina da yarinya kina ganin ta samu jituwa da ƙaunar uwarta ko ta samu jituwa da ƙaunar ki sai ki bar wasiya cewa ko da Allah an kira yawanci don Allah wanda ta koma wurin wanda ta zauna sannan in namiji ne ya bar wasiya irin wani abu wasu ayyuka na alheri kai wasiya da a takaice dai wasiya dai wata muhimmin abu ne a addini akwai Kina daga cikin abubuwan da aka so ma kamin a raba dukiyar gadon mutum a wara bincike ya yi wasiya idan ya yi wasiya to a zartar da wannan wasiyar sannan a yi maganar gado min ba'ad wasiyatan min ba'ad wasiyatan biha aude kun ga wasiya abu mai muhimmanci an gane ko da shi ne yake cewa ba su ce yauwa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi tsira da amince Allah tabbata gare shi ya ce ma haqqu mri'in muslimin lahu shay'un yusi fihi yadisu laylatayn illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu baya cikin haƙƙin mutum musulmi lahu shay'un a ce ya mallaki wani abu ucp wanda yake son ya yi wasiya cikin wannan abu ya bi tu yi har a kwana biyu illa wa wasiyatu maktubatan indahu face wasiya yi tana nan rubuce karkashin tulansa ma'ana wasiyar na nan ya aje ta yanzu dukkanin mu akwai wanda muke so mai eh rayuwar nan ba ta da tabbata wasu garji a akwai wani mutum nan gwazange dan bakin shago ne haka ya ji ya dan shiga dan shago yana kwance ana kamar ma bacci haka kamin a cewa annan sai da aka je an da sun ce da bugi bugi da kolu kada Allah ta ce kana tashi dan kwana sai wani ya duba sai ga ta ai rayuwa ta yi halitta to nawa an kai eh nawa an kai irin wannan ba sa lisawa Allah subhanahu ta'ala. yana nuna buwayarsa yana nuna ikonsa da mutane jiya jiya din nan wallahi Allah shi ne da akwai wani bawan Allah da ina nan mala adama ya gani na gaya musu za mu je wurin wani bawan Allah an kira da na san da laya shekaru wallahi ban dauka ina iya hituwa bakin kulkin uwar ɗakin nan ba rayuwa ba ta yi ta ba ban aza ina iya kawo bakin garkar ba rayuwa ba ta yi ta ba ana neman me ya shawara ta na ce shawara ta aje asibiti rayuwa ba ta da tabbacin yanayin da kaga mutum yake ciki to in Allah ya ga dama mutum nawa irin haka sai ga mutum ya wai to yanzu nan da nake muku magana tun bi an kai ki asibiti har yanzu yana saboda idanun nan ɗaya na ta bugawa alamar akwai rayuwa sai ɗan kakaki irin ɗan wannan abin na karɓar ɗiban rayuwa ina haka jin mutum na yi amma kuma rayuwa tana da lokaci da rayuwa ta da taki da taki da tawa wurin Allah duk sai suke ba kawa mutum hukunci don kaga yayi wani wani rashin lafiya ka ce ai wani ka ai wani ya tashi ba a yi a musulunci biyo ba irin wanda ba a gani ba sai ga rayuwar wanda Allah ya samu da ita kuma ta samu to don haka idan mutum zai je aikin hajji ya rubuta wasiya duk wani muhimmin abu ya rubuta duk wani abin da baya so ya rubuta masu biya ba bashi ya rubuta da yake biya bashi ya rubuta abin da yake so a ya rubuta eh ga rubuce takarda rubuce ya yi ta ya aji ba wani wanda zai da wannan abu Allah ya samu dace daga cikin ladubban aikin haji da umra na bakwai ta'allumu fiqh al hajji mutum ya nemi ilimin matsaloli na aikin haji ba wai kawai mutum zai je aikin haji babu ilimi ba irin yadda ake yau kamata a mutum zai je aikin haji ya san menene arkanul haji menene wajibul haji menene abin da ake son mai haji ya makansa ado da shi me ke lalata aikin haji menene mahazurat mayu ilil haji ya ake hajji sifatan yaya ake yi sun mutum ya zan ya san wannan ba wai sai lokaci ya ba ka baka duka wanda ya tara kuɗi ya jama'a har kusan wanda ya je tara kudi ya jama'a har kusan miliyan daya da wani abu ya jama'a miliyan daya da rabi ko wanda ya je ya biɗi kuɗi naira miliyan ɗaya da rabi wai duk isu eh, miliyan ɗaya da rabi cikin sati biyu ka sami su to wayan cikin sati biyu na iso a koya mai aikin hajji ina yake yiwa su nan da ka koya muku aikin hajji su ka tambaye su su cikin sati biyu na sun kai aikin hajji duk wani wanda a koya mutane aikin hajji a tambaye sati biyu ya iya to ba zai yi ba kuma duk da haka kai saɗe ta akai yau a to gobe ba a ba yau a to gobe ba a towa wata ma to ta ta tace ɗinta tun da galibin mutane ne 'yan duniya duniya ita da su kawai wata ta samu sa'a mijinta yana da kuɗi ya yi shiga siyasa kila ya samu wata kujera ya biya mata kujera ta zo ba ma saurara ya dame ta ba shi ne matsalar ni wala ya sa kuwa tun warko magana aika da ni ban iyawa tun warko ana magana ni ni ban iyawa wannan aiki ban iya shi wanda ka so ya je makaranta a koya mai wanda bai so ya je inda aka buɗe wuraren karatu ya je ya koya saboda abu ne wanda galibi wanda haka washi zai tsaya mai da hankali Allah ya samu dace amma dai zuwan yayi ba a zuwa yace rawa Imam Ahmad bi sanadin Hasan an Zaid ibn menene ko ko ba ku gani wurin ni an ka rubuta an zirri bini hubaisin daga zirri ɗan a hubaisin yace ataitu safwan bini asalin almuradi Ya ce na je wurin safwan bini asalin almuradi faƙala ya ce ma ja a bika me ya zo da kai ya kai zirri bin E ya kai zirri bini hubaisin me ya zo da kai Ƙala, ya ce faƙulta sai dai ce. Ji ji'tu atlubul ilma na zo ne ina neman ilimi kenan mai ya kawo shi neman ilimi Ƙala, kala yace fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi ya yaqul ni ku. Na ji annabi sallallahu alaihi wa wasallama yana cewa ma min kharijin yakhruju min baitin fi talab ilimi illa wada'a lahu al mala'ikatu ajnihataha ridan bima yasna' Ya ce na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani wanda zai fita ya fita daga gidansa domin neman ilimi face mala'iku sun shimfiɗa masa fika kansu. ridan bima ya suna'u suna neman yardar abin da yake aikatawa ƙala ya ce jitu as'aluka anil masjid bil na zo ne in tambaye ka dangane da hukuncin shawa ga hufi guda biyu Ƙala, ya ce na'am laƙada kuntu fi jaisin lazina ba a sahun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan tambayar da ka zo da ita ka zo inda ya kamata a baka ansa domin na kasance cikin rundunar mayakan da manzan Allah sallallahu alaihi ya aike su fa na ya umarce mu annan sa alal khuffaini ya umarce mu yi shawa ga huffi idza nahnu adhalnahuma ala duhuri idan mun sanya wannan huffin ga kawahunmu muna da alwala salasan ya yi wannan magana hasu uku e eh, yawa haka ne ko halna nahnu adhalnahuma ala duhurin salasan wato idan mun sanya huffin kawahunmu in mun zan matafiya wato salasan kwana uku idan na in mun yi tafiya ma'ana matsar muka yi tafiya muna da damar mu yi kyawa ga huffi har kwana uku wa yawman wa lailatan sannan muna iya shawa ga huffi yini guda da dare idan aqamna idan muka muna zaune gida ba halin tafiya ba wala nakhla'ahuma illa min janabatin kuma kada mu cire huffin nan mu sai in janaba ba ta same mu walakin min ga'idin wa baulin fala amma don mun yi kashi ko mun yi bauli duk ba a sai mun sake shawa ga huffi a wannan hadisin an nuna mana muhimmancin neman ilimi sannan an nuna mana shar'antuwar shawa ga huffi ko ba haka ba sannan an gaya mana ididdigar kwanakin da mutum zai yi in yana matafiyi ya samu ya shama ga hoppi kwana uku sannan mazauni gida kuma yini guda da dare ma'ana sallolin yini kenan da ka yi sallar asuba ka yi alwala ka complete alwala ka ka alwala sai ka sa hoppi ko ka sa safa to in azhar ta zo ko ina ka wanke in ka zo wajen safanka ko huffinka shawaɗe za ka yi da shi kuma shawar nan ba da ƙasa ba sama sayyidina ali ya ce law kana dinu bir ra'ayi la kana asfala al-khuffi aula bil min ala yace da ana addini da ra'ayi da shawon kasan huffi shi ya dacewa sama gami sama to da haka magana da wasu malamai suka kawo cewa ga siffar shawa a aza hannu kaza karkashin kaza a aza wanga sama wannan ba shine abin da ya tabbata ba abin da ya tabbata kamar yanzu a ce kina da safa ɗinki ke yi arwalla ko ina ke wanke in ki zo sai ki sa hannunki haka sai ki shaho dunna haka sai ki shahwa dunna haka sai ki shishawa hannun ƙasa ne nan wurin ga duk ki shaho haka shi kenan ke gama da waga kawa ita ma waga kawa sai ki mata ko da an samu tsakanin waga kawa da waga kawa kana gama sai ka shahi waga shi kenan in azahar ta zo sai ki azahar ɗinki da wannan shawar da ke yi wannan can da ke tun da su bahir la'asar da shawa ga hoppi magariba shawa ga hoppi isha'i shawa ga hoppi shafa'i da wutur in za ki yi su dul wannan lokacin duk yi amma da an gama sallar isha'i ki gama shafa'in ki da wuturi wannan wurin lokacin shi ke nan babu wani abu amma abin da ake so ku gano kwana bai hana shawa ga hoppi fitsari bai hana shawa ga hoppi kashi bi hana shawa ga hoppi me ke hana shawa ga hoppi janaba amma da zaran janaba ta same ki misali ke yi arwallar sallar asuba sai ki shawa ga hoppi bayan mijinki ya dawo da wurin aiki sha biyu na rana kuka yi kwanciya da shi duk da kina da safa ko kina da kawai ki to yanzu shi kenan sai ki cire shi ka je ki wankan tsalki ka sake arwalla sannan ka sake mai da shawa ga hoppe to yanki sake mai da shi kuma haka nan za zaki ci gaba da yi har zuwa sallar isha'i amma da an yi sallar isha'i shi kenan shawa ga hoppe kuma ta riga ta kare Allah ya sa mu dace wa fi sahihaini an humayd bin abdurrahman qala sami'tu muawiyata khatiban na ji mu'awiya yana hudu ba ya kulu yana cewa samitun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kul na ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din wanda Allah ke son shi da alheri yana ba shi fahimta cikin addini wa inna ma ana haka ne ni gaba wa inna ma ana qasimun annabi ya ce amma ni wa ana kasimu ni mai rabawa ne ma'ana duk wani abin da ya zo mini ƙoƙarin nika in raba shi bisa ga adalci amma wallahu yi kuɗi Allah ke bayarwa ni raba arzikin Allah ɗina na kai duk wanda ya gana baya wani abu to rabo ne na daga Allah ya faɗa hannu ne an gane fa inna ma ana kasimun wallahu yu'di ni mai rabawa ne Allah ne mai bayarwa walan tazala hadhihi al-ummatu qa'imatun ala amrillah wannan al'umma ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba za ta guce ba tana tsaye ayin daka ga al'amarin addini la yadurruhum man khalafahu duk wanda ya saba musu ba zai iya cutar da su ba hatta ya ati Allah sai kiyama ta tsaya don haka babu sadda ba addini koyo shi addini ana yi duk sadaka ga al'umma wasu lalace akwai na kwarai akwai miyagu akwai na kwarai haka abubuwan su tafiya har duniya ta rike babu sanar za a cewa ai yanzu babu na kwarai sai can karshe karshen kiyama inda galibi mutanen banza za su wanzu mutanen kwarai Allah ya amshi rayuwar yana daga cikin wato ladabi na takwas shine kasratu salati fil masjidil haram ana so in mutum ya je aikin hajji da sunan umra ko da sunan zai aikin hajji to ya yawaita sallah fil masjidil haram a cikin masallaci mai alfarma an gane ka yawaita sallah fil masjidil haram a cikin masallaci mai alfarma masallaci mai alfarma guda biyu ne masallacin madina ana ce masa masallaci mai alfarma masallacin makka ana ce masallaci mai alhurma amma ladar da ake samu cikin masallacin harami na makka ya yi ladar da ake samu cikin haramin madina kuma malamai sun ce idan mutum ya yi sallah unguwar da take cikin haramin makka ko cikin haramin madina to yana samun lada irin ladar da ake ba wanda ya je masallacin harami ya yi sallah saboda don harami ne wannan magana ba ta tsuniya ba ce haka take sai dai galibi mutum ya yi jin natsuwa ya je masallacin harami amma idan akwai wani filan lalura sai kai zaman ka masallacin unguwa galibi duk masallacin da ake aji alhazai cikin haramin makka ne haka madina haramin madina ne da wahala iya kai alhaji wata unguwar da ba cikin harami ba galibi ana aji alhazai ne a cikin harami to idan mutum ya yi sallah a cikin wayannan masallatayyan masu makwamtaka da harami yana da lada irin ladan wanda ya salla masallacin harami rawa imam Muhammad bi sanadin sahihin imam Muhammad ya ruwaito hadisi da isnadi ingantacce an jabir radiyallahu anhu qala daga jabir Allah ya kara masa yadda ya ci qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce salatun fi masjidi haza salla a cikin masallaci na wannan cewa da masallacin madina afdalu min alfi salatin fi ma siwahu ita ta yi falala sama ga sallah masallacin da ba shi ba da falala dubu ma'ana idan ki azhar guda a masallacin madina idan kina son ki samu lada irin ta. in fi dawo gida ko sai a zahar dubu amma maganar cewa alhaji ana son ya yi sallah arba'in madina wannan tatsuniya ce ba wani nasu haka idan kun je madina yau kuna iya zuwa madina ku yi ziyara ku kuma ku makka an sauke ku makka an sauke ku madina misali kare takwas na sahi an je da ku masallaci kun shiga kun yi tahiyyatul masjidi kun yi addu'o'i inda dama ku shiga rauda ku yi ziyara ku bi ta kabarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ku yi ziyara daga nan a dan biya baki'a daga nan sai a je da ku masjid quba kun je masjid quba an kare nan an kare ziyara duk wani abin da zaka ji an kawo ba wani abu na mai muhimmanci wani masjidin saba'a wani masjidin ijaba wani waye wannan duka bai da sallah masjidin saba'a bai da bambanci da sallah masallacin garin duk wahala da ga akwai in za ka shiga wurin don na je wurin na ce sai na ce ba don in samu lada ba don dai in ɗaya kwan ido na je wahalce da jan guwai na ce oh didi akwai wahala babu lada kuma ga wahala wata rana za a baka haka masjidin ƙibla ta ni ga sunan masjidin saba ga sunan masjidin ƙibla ta ni masjidin ijaba wannan bai da masjidin aisha wannan duk babu wata rana da za a baka amma in za ka je kawai ziyara ɗaya ka gare wurin ko ana ba da labari ake wai wata zuwa masallaci na taɓa zuwa masjidin kai kasa eh, na taɓa zuwa amma ba don wata lada ba kawai misali mutum ya je abin nan garu hira a makka garu hira garu hira wuri ne mai wahalar shiga in ka ce wani wurin sai kaya hawayenka sai kaya hawaye ka ce yanzu wurin gana annabi ya shiga sai kaya hawaye amma akwai ladar za a baka a wata lada ku da Allah jama'a wannan aiki shine wa umra shine ziyara nake son ki ba umra ba shine ziyarar madina ɗaya rana ka gama a duka shi kenan ka ƙari sai ka dawo ka makka wurin aikin umra ziyara ta da mutum zai je aikin hajji ko ya je umra bai je madina ba ba a cewa umra ce ba ce ba ba a cewa hajji ce ba ce ba ita ma umra da ke ji ba wani aiki ba ne yanzu da ke da makka muna sha biyu saura eh kawai an je da ke masallaci ke shiga masallaci da shiga kawai sai dawafin ka'aba dawafi bakwai ke kare sai a je da ke ki sa'ayi ke kare ke sai sai ke dan rage gashin kanki ke kare ke gama umara yanzu ga kamin sallar la'asar ke gama umarki in akwai jirgi mai dawa sai ki dawo shi to aikin hajji aikin haji duka kwana uku na an gama duk zaman da kiga ana yi aikin hajji kwana uku an gama ranar tarwiya rana takwas ga wata za a tashi a jemina in an jemina zama ɗaya na za a yi don annabi ya zauna minat a zauna nan ana so ai sallar subahin mina ai eh, abuwan azhar mina ai la'asar ai magariba ai isha'i mina ai sallar subahin mina in ba a samu ba matsala bane don baka samu kai azhar mina ba matsala bane ba a sai ka zubar da jini don baka yi la'asar mina ba a sai ka zubar da jini baka saba ma kowa ba mustahabi ne kai azhar can kai la'asar kai magariba kai isha'i kai subahin wani bai samun dama zuwa sai mangariba Eh, don magariba ta yi maka nan ba wai wani laifi ba ne amma kana ganin wanda da ya karatu yanzu ma na an ce in mutum magariba ta ta a wannan sakamakon rashin karatu kenan muna tare da wasu alhazai ranar sallah mun je ranar sallah lalura ta sa muna mina eh muna makka har ya muka fito daga masauki muna kokarin mu koma mina muna nan muna jiran mota har magariba ta yi har an fara kiran sallah wani alaji idanu ne kamar su yato babban mutum sai min malam inna lillahi wa inna nake min faru sai malam ka sha fara kiran magana nake to ni an ce malam da zaran aka yi kiran magariba ko mu sai magariba nan wai kaza kaza nake waye ce wannan ɗaya daga cikin illolin rashin karatu ke to mu muka tsaya mu ne muka tsaya da kanmu yace a'a nace to zan iya cewa rana ta sake waduwa ta jira ni yace an ce to me lejina saboda haka wayannan abubuwan ku kula da su an gama zaman na ranar takwas kun gaba ya aikin hajji ba sai tara ga wata ranar za a fara aikin hajji mina sai eh, an je arfa an yi tsayuwar arfa an zo muzdalifa an zo jamra an yi jiwa an je an yi tawafin ka'aba an kare an yi sa'ayi an kare eh shikenan an yi tahallulul awwal an yi yankan hadaya an yi tahallul awwal me ya rage kawai yanzu komi ya halatta ga alaji iyali ne ya ba su halatta ba iyalin ka ba ka zo ma wannan lokacin kana iya cire waɗannan kaya kina iya canza waɗannan kaya ki sa wasu sai ki koma mina mina rana ta sha ɗai a zo a yi jiwa a yi zo a yi jiwa rana ta sha biyu rana ta sha uku a yi jiwa shikenan an yi gaba ɗaya ta an gama in ma kina tare da mijinki sai ki kwashe kayanki daga gidanku ki koma inda mijinki yana hotar ku zaman jiran jirgi ɗaya za ku yi kuna jin cewa ga jirgi zai ta za a sa sai ki je ki dawa fil wada'i kike dan an gama aikin haji to wannan ne wani aiki wanda har mutum zai zo sai aita wata wahala amma aiki ne ga wanda zai zuwa makaranta Allah ya sa mu gane don haka yake cewa wato fi ma siwa illa al-masjid al-haram sai dai masallaci mai alwarma wato masallacin makka wa salatun fi masjidil haram ita ko sallah cikin masallacin harami afdalu min mi'ati alfin salatin ita ta hai daraja sama ga sallah dubu ɗari shi ma su ga masallacin da baki ba kenan wa hilada sallah masallacin makka ko na madina masallacin makka nan sallah dubu nan sallah dubu ɗari eh to shi yasa ya yace idan kun san malamai sun tattauna idan mutum ya je aikin hajji shin dawafi ake so ya yawaita yi ko sallah ake so ya yawaita yi ikhtalafa al-fuqaha malamai sun da juna sani sai wasu malamai suka ce ya yawaita dawafi don shi abbe samu garinsu. su wasu malamai suka ce a'a su yawaita sallah tunda duk sallah guda a wannan masallacin daidai take da sallah dubu ɗari ga masallacin da baki ba to da haka shi malam ya karkata a yawaita sallah mu ko bai yawa galibi mutane mu sun da a yawaita abin nan tawafi, shi yasa zaka ji wani ya ce sai ya yi tawafi bakwai so bakwai to me in ka bakwai so bakwai me falala ce wani ce malam ka taɓa bakwai so bakwai nace a ban taɓa ba kai ka taɓa ce a ko yanzu in mun sai na yi nace to me falala sai ce haka an kace in ce to ka da kanka ni ban taɓa karanta inda an kace da wafi bakwai so bakwai ga wata falala ce ba da haka idan na je zan iya abin da na ka iya yi in na gaji in zauna in huta ke ma in ki je ki abin da ba don sai ya kai bakwai ba ba wanda ya shaɗanta miki bakwai so bakwai an gane jahilai ne ba su barin wahala Allah ya sa mu gane kuma ni dai na gaya muku har yanzu ban ga inda aka ce ga falalin yin dawafin bakwai ko bakwai ba kuma don Allah wanda ya gani ya gwada min wuri muna roƙon Allah subhanahu wata'ala abinda muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yayi muna Allah shi amintar da mu ga abin da muke jin tsoro Allah shi yayi muna damuwa baki daya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh